بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبو مرت إياتا ka ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya dawo da mu wannan majalisi namu mai albarka masjid jabir bin abdullahi radiyallahu anhu da kenan unguwan federal locust ba don koyo ba sai don tadabburi da tattaunawa akan ayoyin alkur'ani bayan mun dakatar da karatu tun ƙarshen ramadan da gabata fatanmu allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da faɗawa al'umma abin da yake shine daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki waɗanda suka riga mu tafiya gidan gaskiya daga wancan shekarar zuwa yanzu muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su Allah ya sa aljanna ce su Allah ya kaura kai daga kurakuransu mu da muke baya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata namu ƙarshen muna roƙon Allah ta'ala ya sa ranar haɗo mu da mala'ikan mutuwa mu'amalar da za ta gudana tsakaninmu da shi ta zama mu'amala ce wacce za mu ji daɗinta mu'amala ce wacce za mu zami farin ciki da ita ya Allah muna roƙonka ka sa albarka wa ƙasanmu ka sa albarka wa dukiyoyinmu ka sa albarka wa zuriyoyinmu ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da suke shine daidai ya Allah ka kama goshinsu da hannuwansu zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah Allah ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka ga mu gidan gaskiya waye da suke raye cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau Allah ka sa su yi karshe mai kyau Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد a wancan shekaran cikin amincewan Allah mun yi burge kashe sotu tagabun yau kenan kai tsaye za mu tsunduma cikin sotu talaki insha Allahu karim muna roƙon Allah wata ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin da yadda ya kamata ku yi hakuri za ku ga an canza lokaci ni ma sawun giwa ne ya zo ya tafa da rakuyo ni ma murkushe ne aka yi ko ku gane wa da yi mummu suna da hankali to akwai na gaba da shi abinda suka ce ka yi in bai saba wa Allah ba sai ka yi hakuri ka yi shi hakan shi ne abin da ya fi dacewa don wannan din yi musu biyayya akan abin da ya dace to wannan shi ke sa kan al'ummar musulmi zama ya dunkule guri guda ba tare da an samu kwamza da shiri da ake ba to wannan shi sanya ko ga lokaci guda an canza lokaci daga asubahi zuwa yanzu don Allah da ba zan tsananta mana ba kuma kamar yadda ba zan mai da abin ya zama wasa ba insha Allah kalli ba zan ɗauki dogon lokacin mu ba ba kuma zan mai da abin ya zama shirika da wasa ba Allah ya taimake mu alga ba ta su بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ممتاز الله تبارك وتعالى يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم haka Allah ke magana da annabi in zai magana da shi kai tsaye to baya kiran sunansa ana gani ku saboda darajawa da girmamawa da shi Allah tabaraka wa ta'ala ke wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ji girman wani annabi in dai ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam to bai wuce Allah ya kira sunansa gaba da gaba ya masa magana ba amma in manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala kan kauda ainihin sunan Muhammad a yayin da yake magana da shi an gane ko ya kira annabi Dawud da sunansa Allah tabaraka wa ta'ala ce ya Dawud inna ja'alnaka ya Dawud جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب تكون يا ya dawo da Allah ya kira kai tsaye dukkan annabawa da ya kira su wato in ka dubi annabawan nan guda biyar annabi nuhu annabi ibrahima annabi musa annabi isa ba guda hudu kenan ba cikonsu guda biyar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa'ancan guda hudun babu wanda Allah bai kira shi da ya ba ma'ana maganan gaba da gaba karshe ma ba mu annabi Adamu gaba daya Allah ya kira shi da ya Adamu wa kulna ya Adamu uskun wa qulna ya Adamu anta wa zawjuka fakula min haythu ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kaga babun duniya kenan gaba daya wanda yake da matsayin da Allah tabaraka wataala ya masa wannan guda biyar wanda babu wani mutum da ya samu wannan matsayin na farko Allah ya halicce shi da hannunsa na biyu Allah ya tashi a na uku Allah ya ce wa malaiku su mai sujjada na hudu Allah haka Allah ya masa abubuwa iri iri daban-daban har wannan guda biyar zuwa shi da kamar yadda malamai suka wani jawabi amma duk da haka Allah ya ce ya Adamu ya kai adamu ana gani ya ko ya zo kan annabi nuhu Allah ce ila ya nuhu bi salamin ila ya nuhu bi salamin wa barakatin alayka wa ala umamin minna ma'ak wa umamun sanumati'uhum kun ji magana kenan akila ya nuhu Allah ya ce ya kai nuhu kai tsaye masa magana wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam haka annabi na uku a cikin manyan annabawa annabi Ibrahim, Allah ya ce ya ibrahimu a'rid an hada a'rid an hada innahu أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود kaga abin da عن cewa annabi ya ibrahimu ya kai إبراهيم ibrahimu duk girman sannan sai Allah ya ce da Allah ya masa kira da sunansa karara ya ibrahimu in ka zo gurin annabi Musa Allah baraka wa ta'ala ce ya Musa in inni safaituka alan nasi ya Musa اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين kaga annabi Musa kenan hakan ka ziro gurin annabi Isa alaihi salam Allah ce wa idh ya Isa ibn Maryama anta qulta lin nas qala Allah ya Isa ibn Maryama a قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته نعم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب waɗannan da dai magana kansu guda biyar nan annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa ala babil misali ne akwai annabawa tili da allah ya kira su ya ya ya ya wani to amma arama karanta mana ya muhammadu wannan dangaren ne a ƙur'ani gaba ɗaya amma a ƙur'ani babu ya muhammad babu wannan in ya zo kan annabi zai yi magana da shi sai ya ce ya ayyuhan Iza idza wani sa'a. Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuhar rasulu ma unzila ilayka min rabbika hmm. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين kaga da yazo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace ya Muhammad sai yace ya ayyuhar rasul yana ban zai ce ya Muhammad sai ce ya ayyuhan nabiyyu haka Allah ke kira manzon Allah in zai magana da shi sallallahu alaihi wasallam amma ba maki wani shi, to ai ya ga sunan Muhammad a cikin Qur'ani wannan gaskiya ne to amma in Allah zai ba zai kira sunan Annabi Muhammadu a cikin Al-Qur'ani yana kiransa ne a matsayin third person singular ba a matsayin second second person ba Allah bai taɓa magana da shi gaba da gaba da ya Muhammad ba amma in kaji an ce ya Muhammad yana ba da labari ne a kansa Allah tabaraka wa ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq huwa allazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله كرم على بركة to kun ga duk wannan na gwada mana Allah in ya kada ya ce Muhammad a cikin Qur'ani to yana ba da labari ne a kansa amma in zai yi magana da shi Allah na girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kiransa da sunansa sai ne kira shi da sunan office ɗinsa na annubuwa ko arsala to wannan guri sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam idza tallaqtumun nisaa in kun tashi sakan mata madadin Allah ya ce masa ya kai annabi in za ka saki matanka sai ce in za ku saki matanku sai malaman suka ce abinda ake magana a wannan guri ka gaya musu ya kai annabi ga yawa jama'anka ƙullahun idan tsallaktumun nisa'a idan wani zai saki matansa wasu kuma suka ce a'a ai shi ma annabin ya taɓa yin saki sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda ka shi ma inkulusiv daga kai har sauran duk wanda ya saki mace inji Allah tabaraka ta'ala to ga doka daga Allah tabaraka ta'ala ga doka daga Allah tabaraka ta'ala kenan bayan an yi magana akan kalmatu shahada an yi magana akan ciyarwa an yi magana akan saraka an yi magana akan makwataka da kuma hatta ma in za a yi saki kai da matarka ce ta bata maka rai ta ba kaza da kaza da kaza da kaza yanzu ka yanke zaka sake ta to ga doka daga Allah kafin yi saki ga doka daga Allah karka ka yarda ka sake ta sai ka kiyaye waɗannan dokokin daga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda zai saki matarsa yayi taka tsaye yayi ayaga wa ayoyin Qur'ani ya tsallaka yi abin da ya ga dama to sai ransa ya bashi da ƙarshe eh ina ga muku wannan zancen haka yake duk wanda ya tsallake abin da ƙa'idodin da Allah ta'ala ya zana wajen ya saki matarsa ya tsallaka to sai ya dawo yana da dama a lokacin da ya makarami ya wasa idan mun nisa'a idan kun tashi sakan mata in ji Allah awwal shay'in shine fatalliquhunna liiddatihinna ku sake su a gaban fara iddar su Allah ku sake su a gaban fara iddar su in ji Allah tabaraka wa ta'ala sai abla dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce shi wannan ayar ta fi shafansa kai tsaye a hadisin da imamu bukhari da muslim suka furta shi abla dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce ya saki matarsa ya saki matarsa tana cikin haila sai na umar sai ya samu labari kuma ya tabbatar tana cikin haila Ba babansa kenan fa sai ya koma ji samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai na Umar Allah kara masa yadda yace ga Abdullahi ya saki mata suna cikin haila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce murhu falyurajiha ta umurce shi ya dawo da ita in ya dawo da ita in ta kammale wannan hailar tata kare mu'amala da ita ta sake yin wani wata hailar in ta kammale inda gaske ne sai ya ta da wannan abu laɗin umar Allah ya ƙara masa ya dace to kaga ashe dokar da Allah yake magana akai shine kar ku saki mata a yayin da suke cikin jinin haila domin in kun sake su yanzu suna cikin wannan hailar zai zama na tsarki na gaba baya cikin lissafin iddarsu sai sun je kan haila na gaba sun kammale sannan ake fara lissafi yanzu ka musu wasu kuma suka ce a'a yanzu wannan hailan ne ba za ta yi lissafinsa a cikin hailan iddanta ba in ta kammala wannan hailan tana zaune ne kawai ita ba matar aure ba ita ko ba mai idda ba sai in ta shiga wancan hailan ta gaba ta kammale shi ake maganar ta shiga maganar idda saboda haka yanzu ta tsara mata kwanakin haila ba kwanaki idda amma in tana cikin in tana cikin tsarki ne kiliya ko baka yi mu'amala da ita ba a wannan tsarkin sai ka sake ta yanzu kai tsaye za ta shiga kan maganar iddan gare da jinin ta ya zo na gaba ta yi ɗaya kenan ina fatan muna gane wannan hausa da kyau duk da na san malamai sun yi cece kuce sun tattauna sun yi dogon rubutu an karar da alkalima wajen rubutu ainihin gamba gamba da gamba sun kakkarye saboda rubutu rawaninnuka sun rikice saboda rubutu da sauransu saboda abin da Allah wata wata'ala ya ba da bayani a can cikin abin nan suratul bakara da Allah tabaraka wata'ala yake magana a kan magana sake ce wal bi أنفسهن فلا قرون نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم alim Allah kara mu hadda ya albarka ma Allah ya ce wal mutallaqatu matan da aka sake su ya tarabbasna za su zauna ba tare da hira da ainihin zaurawa ba ba tare da maganan wata wani auren na daban ba su zauna a haka talata kuru har kuru ikar ikar har guda uku akan wannan karkin ne malamai suke ta dogon turanci da dogayen larabci da dogayen rubuce rubuce aka dinga ainihin ya mutsal littafai saboda rubutu aka yi manya-manyan volumes wai menene ƙuru'in da menene alƙarku tun da kan sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ana aka dinga tafka sabani akan wannan me alƙarku wasu suka ce alƙarku shine asalin jinin wasu suka ce alƙarku tsarkin ake nufi bambanci shine idan aka ce alƙar'u shine jini to kenan mace za ta yi jini uku ne tsarki biyu idan mutum yanzu matarsa ta kammale haila sai ya sake ta da mu kafin ya yi mu'amala da ita to yanzu jini da ke zuwa a gaba za ta ce ɗaya kaga in tsarkinsa ya zo za ta ce tsarki ɗaya jini ɗaya tsarki ɗaya in wani jinin ya zo za ta ce jini biyu ga tsarki ɗaya in ya ɗauke ga jini biyu tsarki biyu in wani jinin ya zo ga an samu jini uku tsarki guda biyu kenan a tsakani Ba saboda ka suka ce wannan shi ake nufi kana kammale wannan jinin magana ta riga ta kare wasu kuma suka ce tsarkin ake nufi dan yanzu wani ya saki matarsa a yanzu to ba za ta yi kidaya ba za ta yi kidaya da wannan tsarkin da suke ciki a yanzu matukan bai yi mu'amala da ita ba matukan ba sun haila ba ne yawa ta kammala haila tana nan kilin dinta sai ya sake ta to wannan tsarkin da aka sake ta wasu malaman suka ce lalle wannan tsarkin na cikin lissafin da ɗaya eh, kenan kenan in jini na gaba ya zo kaga tsarki ɗaya jini ɗaya in aka yi tsarki na gaba ya zama tsarki biyu jini ɗaya in wani jini ya zo kaga tsarki biyu jini biyu in tsarki na uku ya zo kaga tsarki uku jini biyu kenan da yawa tun daga malam aka suka tafi da sauransu abun da ni na fi tafiya a kansa cikin yadda da amincewa Allah ta baraka da shi ne abun da uwar mu Aisha Allah ya kara mata da tafi a kansa jira sun saba da ibnu abbasin Allah ya kara musu yadda amma ni na fi gamsuwa da wannan cewa jini ake magana a kansa shine abin da manya manyan gagga suka tafi akai ko cikin sahabbai da ko cikin tabi'ai da cikin atba'u tabi'ina amma ba cewa ne sauran su yi ganganci ba dan baki na bai kai in ce sauran su yi ganganci ba yawa iya ta dai dalilai ne kawai masu karfi yasa na na fi gamsuwa da cewa jini ake magana a kansa ɗaya kenan na biyu faɗalliƙuhunna li'iddatihinna ku sake su a gaban fara iddansu tsarkin da mutum ya yi mu'amala da mace a cikin wannan tsarkin ba zai sake ta a cikin wannan tsarkin ba sai ta yi haila tukunna ta kammala sannan ya sake ta yanda laifi ne ya sake ta in tana cikin haila to laifi ne ya sake ta a tsarkin da ya yi mu'amala da ita saboda ka je ta ba maka rai ba za ka sake ta a tsarkin da ka yi mu'amala da ita ba ba za ka sake ta tana cikin haila ba shekarar jiya kun yi mu'amala kiliya ba ka da matsala da ita yau ka zo ku yi mu'amala sai ta ma kudundini sai zan yi ɓaci ka ɗauko takarda sai ka tuna shekarar jiya ba ku abin da ya gudana sai ka ajiye takarda ka gida guda da eh, ka bari in ta yi haila inda gaske ne muna ya ku na to sannan bayan cewa ba za a sake ta a wannan ba to sai malamai suka yi cece ce, akan to yanzu idan wani ya yi tabka kuskuren ya kuma sake ta a wannan ba sai ya sake tana haila sakin ya yi ko bai yi ba sai ya sake ta a tsarkin da ya mu'amala da ita sakin ya yi ko bai yi ba shi ma wannan matsalar canjin malamai suka dinga rigima a kansa ba yanzu ba tun da kan sahabbai sai da aka ɗebi ainihin jiki aka jira wurin shi abdullahi da umar sahibul kissa kenan aka yi magana shi shi sakin ya yi ko bai yi ba ce sakin ya yi. hadis imam abu wadda rahmatullahi alaihi a shek nasir jini albani Allah gafarta masa ya yi kyakkyawan a akan wannan matsalar kuma shi ma sakamakon da ya yake yanzu shi na karfe tun da shi wanda aka yi matsalar a kansa ya ce sakin ya yi. ki kaga wani mai fasara a baya sai mu ba shi hakuri yayi kokari wajen wajen bincike yin da ya kamata amma dai kan ga sahabin da matsalar ta samu aka fara kansa kuma ya tabbatar cewa sakin yayi sakin yayi duk da cewa idan mutum yayi wannan sakin in ma ya sake ta bayan yayi mu'amala da ita a tsarkin ya sake ta kuma a wannan tsarkin ko kuma ya sake ta tana cikin haila da gaskiya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ana roƙonsa ko kuma ana neman sa yayi gaggawa ya dawo da ita tunda shi ma abin da aka ce wa Abdullahi dan Umar kenan ya kace aka aka wa Sayyidina Umar ka umurce shi ya dawo da ita ka umurce shi ya dawo da ita wannan dawowa da ita zai yi ne idan sakin na farko ne ko na biyu amma saki na uku ne an riga da an yanke lissafi saboda ka fatalliku hunna li iddatihinna wa ahsul idda Allah ta'ala ce a kididige iddan da kyau a sa ido sosai aka ta iddan nan kar a mata wasa da iddan a zira mata idanu sai iddan malamai suka ce ana magana ne da bangarori guda uku bangaren farko shi mijin kansa ya sa ido ya ga iddan nan eh, kar bayan ka saki mace ka bar ta kawai ta dinga shiri ta da shirme ta sani ba tana ma hailan ko ba ta yi a'a abinda ka sani na su take haila ta kiyaye shi yadda ya kamata har ta kammala iddar sannan bayan wannan su kansu iyayenta waliyanta su sa ido su ga su ta kammala iddar nan da kyau sannan ita kanta ta yi kokari ta yi haƙuri ta kidira mai iddar nan ta tsaye wasa ta yi wasa kuma wannan magana tana da kyau kwarai da kasan musamman musamman ma a irin wani lokaci da son duniya yi wa mata yawa gari take in dai aka sake ta to tana ganin tunda ta tana ganin kaman wannan talauci ya mata yawa ko ba da sansa da kuma wani gida mai dan mai kodin ba mamaki in ta ce ba bata gama idda ba to wata kida wanda din zai tsallaka ta ba abin sa to gar da sauri ta yi fire on the mountain ta yi ta ce musu ta kammala saboda aje aje ai abin nan wata mace saboda rashin tsoron Allah tana iya ainihin kin yin sallah da gangan ko saboda a ce ita yanzu tana cikin halin sun sallah shi za ci za a can cikin asuran Allah ke zabar da ita cewa abin nan wata kulla kafin nan tukunan wurin da ya ce ainihin a ah, lasa guru wala ya da lahunna sai Allah ya ce wa mata bai halatta a gare su an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin cikunansu. su wata ma tana da juna biyu ne amma ta ga hanyar da za ta danne shi waje ta hanyar tsabi wata ta hanyar shaye-shaye a daddanne shi karfi da yadi kar ya yi motsi ta cikin ya bayyana a gane tana da juna biyu dan dai ta je a sha fatiha da wani Allah shi ne ke zaburar da ita yake ce mata ji tsoron Allah ka tsoron Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala wala yakunu ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun sun imani da Allah da ranar karshe in dai mace ta yi imani da Allah da ranar karshe kacce yadda ta boye abin da ke cikin ta in ji Allah tabaraka wa ta'ala in tana da juna biyu ka tabbatar tana da juna biyu kenan wannan zai gwada kenan cewa sai ta sai sai ta haife sannan ta zama da iddar ta kare kamar da zamu samu bayani a can gaba insha Allah wa gari in ko ba ta da juna biyu to tana cikin halin haila ba ta kammala iddar ta ba to ta yi hakuri ta dage ta bari ta kammala iddar ta ta kammala iddar ta wa ahsul idda taqullaha rabbakum Allah ce ku ji tsoron Allah mahalicin ku ji Allah tabaraka wa ta'ala ku ji tsoron Allah mahallicin ku ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ce ku ji tsoron Allah wajen cikin matan ku ya ku mata ku ji tsoron Allah in an sake ku ku ji tsoron Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala har mutane su suka wasa da saki mutum ya bi a hankali duk da cewa malamai sun yi magana shin saki halal ne ko ba halal bane gaskiya saki halal ne in ka saki mata ba a cewa kai laifi Yawwa. ba a cewa kai laifi yau idan wani ya je ya ce ya ba ya san matarsa sai ya tafi ta a gurin Allah ba laifi yayi ba babu wani zunubi na musamman da aka rubuta masa a akan wannan to amma mutum ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala in junan su dinda na mace ce ya samu wancan ya aura ya saka ya samu wancan ya aura ya saka to ya kwanda sanin cewa za a zo kan ƴaƴansa kuma zai gaban da ba ya tsammani ai akwai abubuwa na ban mamaki daban tausayi iri-iri daban-daban mace akan ƴaƴanta wani lokaci tana zaune ita ce kusan rumfa a gare su dan kai ne gida aikin ka fita gaje ka nemo abinci a wani nawa baka gida ita ce kula da rayuwar su gabar da yamma kudu arewa rayuwarsu amma kwatsam akan wani abu da bai kai ba bare ya gari bai kai CDD e e ba ba kai bai kai e ba bare ya zama sadada bai zama komai ba bai ma kamata a kalle shi ba is something zero behind decimal point amma kaji mutum ya zo ya zabga wasu tana ji tana gani ta fita daga cikin gidanta tana kallon ƴaƴanta yanzu ta musu ban kwana tsakaninsu da ita sai dai su kai wata ziyara ko ta kawo musu ziyara yanzu sun zama bakin juna tsakaninsu saba a wannan ba daidai bane shi yasa tun kafin kai aura ke bukatar ka bincika yadda ya kamata ka san wace ce kamata ka aura dan kar ka zo kana maganar saki kawai akan abin da ya zama tuci ne kamata ka yi maganin matsalar yau idan matar da ka aure ta baka bincike da kauka nake da tana kada hukuma ba kin kwata sai ka auro ta ta ji ta maka kyau baka san dabi'un ta ba baka san halayen ta ba baka san daga tacciya bace ko ba daga tacciya bace ba sai ka zo ka auro ta ko ka yaya biyu ko ko hudu sai ka kai yanzu ya kamata ka karabu da ita ba ta da kirki ba ta da hankali eh duk wannan mun ji ba ta da kirki ba ta da hankali yanzu wayannan yayan da ka hada ta da su nan waye zai warware wannan matsalar Eh, eh kai kai kai wuce igiyar auren kai juyi aure wuta ka kallame ta to ƴaƴan ka ba za ka yi raba ba ta da kirki ƴaƴan da ka hada su da uwa mara kirki ya za ka yi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka mu bi a hankali da yawa mata suna da kurakurai tili mazan suna da kurakurai tili wacce suka iya tsayawa lokacin da mulinta ta ce in kai ɗan halin ne ka sake ni abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mata da ta tambaye mijinta saki babu dalili haramun alaiha ra'ihatul janna ta ji ma kanshin aljanna haram ne a gunta ta ji kanshin aljanna haram ne a gunta sai ce la tukurjuhunna kar ku kudda matan min buyutihinna daga cikin dakunan su wala ya kurjuna su ma kar su fita illa ayyatin bayyana mubayyana sai sun zo da alfasha a fili da Allah idan ka saki mace haramun ne ka ce kwashi kayan ki haramun ne ka kwashi kayan tafta, sai ta kammala iddanta haramun ne yadda barin sallah haram ne akan mutum haka koranta ma haramun ne dan ubangijin da ya ce a yi sallah a ayi azumi ne kaga kaga ayan nan a cikin ƙul'ani ne shine ya hana a sallame ta Ka ji maganar fa da gaske Allah yake la juhunna min buyutihinna kar ku fudda su daga cikin dakunan su kar ku fudda su daga cikin gidajen su wala yakhrujun su ma kar wata a take ka ta fusata ta ce za ta yi waje ko wata innan da ko gwanta da wata ce ke ba ki da zuciya ka shi ki fita Allah ya ce kar wani yayi wannan gangaci inji Allah iyaka kai da namiji kai ne za ka yi hakuri wajen lallashi don tabbas saki na da Allah duk matar da ba taɓa sake ta ba ina mata fatan kar a sake ta wacce aka sake ta ina mata fatan Allah ba ta miji da zirgi ta ba za ka gani na zai ba Allah ya sauka sai in ran da aka ce babarka an sako ta ko ka an sako ta za ka fahimci abin da zafi ne ba kusa lokacin da ka so wani ya auri ƴarka, sai ya ce ba zai aure ta ba za ka ji zafi to wannan zafin kaɗan ne sama da bayan ya auro ta ya sako ta sai ka je a duniya ba abokin gaban ka irinsa saboda ka ba a yin saki kawai babu dalili ko dan dan abin da kawai bai taka karya ba a ce za a yi saki ko za a yi duka ko za a yi wa malam Muhammad Siddiq bin Shaykh Allah gafarta masa a cikin tafin fannin ta'amul bainal zawjaini nasa yake cewa wani ne ya kama sun dukan matansa yana wucinta ya faffasa mata ainihin kumatu sai aka zo ana magana Baban ce ya zo sami an faffasa an kumbura mata kumatu sai ya samu jinci kai ya aka yaka kai da matar kuma wucin yaka mai ta yi wai ta kuskure ne ba ta sa gishiri a miya ya ba da ya yi loma sai ya ji gishirin bai ji ba shi ne ya ga sakamakon zai sa gishiri a miya shi ne ya fasa mata baki shi ne baban ya ce musu haɓa kai kuwa ai da kawai ɗiban gishirin kai kasa Ta gada ka huta yanzu kai ka ji jiki ta ji jiki don babu dama ka cika jiki mace kakkiyar mace fatar aure kai baka ji tsami ba yadda sun tsamin jiki kai ba ka ji tsamin jiki yadda sai ka sha burofen kai ma sai ka sha burofen to me zafi haka to saboda ka ga ya zama wajibi kenan shi mu yi kokari mu kiyaye dan kar mu ma ran ne kar mu zo aurar da ƴaƴan mu a rika saka mu din da ka rika saka musu suna komawa to kai ma ka shirya in ka sake ta to ka shirya daki za ta dawo in dai ba ni ko Allah ba za ta dawo saboda ka kar su fita in ji Allah ka'ida in ka sake ta za ka ajiye ta kuma ka lallashe ta ka ba ta haƙuri in kai fushi ka ce mata ki yi haƙuri ki haƙuri na san na fata miki da gaskiya to amma yanzu ba ni zaki duba ba dokar ta Allah ce Allah ne sai kar aisin karanta dan Allah ki hakuri ki ga Allah ka bi wata hanya da zaka zaka lallashe ta dan Allah ta waye udu ila sabili rabbika bil hikmati udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana hmm. wajadilhum billati هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جزاكم الله خيرا Allah tabaraka wata'ala ya ce udu ila sabili rabbika bil hikma wani ma daban can wanda baya kusa da kai yana wani addinin can ko wani dan banza ta ce in za ka gyara shi Allah ce ka bi kalmomi na hikima da sanin ya kamata da girmamawa a ciki bare matar ka uwar ƴaƴarka eh wani ai notice yake bata eh na baki nan da one hour within one hour you tag your lord, leave my house baka zama namiji ba namiji shine wanda yake tirsasawa kansa yayi ba Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine namiji wannan abin da kai ba mazantaka bane ba ba kai ba gwarzo bane tunda ka bi calculus da zuciyarka ka bi san zuciyarka kai ba gwarzo bane gwarzo shine jarumin da ke danne zuciyarsa ta bi Allah tabaraka wa ta'ala ba ka santa kana ta, bar maka gida amma ka tuna Allah ya ce ka ta, sai kai hakuri ka ta. sai kai hakuri ka ta. amma matukan ka ce ta fita to ka shiga gurin Allah ta'ala yanzu ba ita ka wulakanta ba dokar Allah ka wulakanta ka kwanda sanin cewa za ka kwanciki gurin Allah ta baraka ta'ala Allah zai maka kamun ainihin goyin kuku zai maka kamun mummunan kamun a lokacin da baka yi tsammani ba to haka ke ma an ce ki zauna kan ke ki fita in kika ce sai kin watsa kin fita ko kika lallabe shi bayan ya fita shi kwashi kayan cikin wani abin ki kwanda sanin wani abu zai faru dan Allah baya barin ko kwana sai ta kwana saboda ka la hunna min hinna, kar ku fita su daga cikin dakunan su wala da kar su ma su fita in ka ga ka kore da ka sai fita illa ayati da ifashi mubayyana sai dai in sun zo da alfasha karara bayan ka sake ta sai ta nemi ta gwada maka akuyan akuyan daure ne sa musu saki. kawai fita take daga zaman ta fita ba notice ba bayani ba zan je ba zan dawo babu kawai sai kawai da fita maka karfe da dama karfe kudu sha biyu dare in kai maka ce ai ba matanka bane ba matanka bace ne ana gani ya ku to a wannan gudun tana yi cewa mata to ba su kayan ciki ba to amma abin da suka ce shi ne, ka je ka samu iyayenta ka ce ga abin da ya faru tsakanin ko ka tura ainihin wa'anda suka suka nema nemo aurenta idan suna raye su koma su bada jawabi to amma fa ga matsala ta faru na ce da zauna ta ga matsala ta faru saboda aka za ta dawo gida ko kaka su biyu ne ko su ko su hudu sai ka sake da kashe masu ta zauna sai ka tana neman da burkita ma gida yawan ashariya yawan ainihin bakaƙe maganganu yawan habaice habaice neman tsokana iri iri daban-daban ta fito a cikin gida za ta burkita ma gida to wannan kana ake mata kwashi kayan gidan gidan gidan ku da kuma idan ka saki mace su biyu ne ko hudu a cikin gida dole ka zama namiji kar ka yadda wata mata ci mata mutunci yanzu suna bin dokan Allah da wajen zama ko bakar magana wata mata ta gaya mata ka taka mata birki sai eh, ka gaya mata ƙarya ka gaya mata gwada mata kai ne ake zaman ka zaman nan ko tana zama ne don kiyaye dokokin Allah ta'ala duk wacce ta yi gaya mata magana za ka yi squeezing ɗinta ba ne squeezing ai ba ta lalle duka ba ko ba ka ne? za ka fahimci da ruwa ake yin shari la ta kurje hunna min buyutihinna wala ya farji da kar su ma su fita illa ayati ne fashi mu mubayyana sai dai in sun zo da alfasha karar inji Allah tabaraka kyauta ala. Allah ya ce to ku gane ya jama'a wa tilka layi wannan karatun fa da muke yi ba dokokin Allah ne eh maganar Allah ce dokokin na Allah ne in ji Allah tabaraka wata'ala ba dokokin na wata kungiya ba ce ba dokokin na wani mutum ba ne ko wani ustazu ko wani malami ko wani shagul islamu ko wani al'imamu a'a dokokin na Allah ne in ji Allah kenan idan ka kiyarda ta zauna ka taka dokar Allah ne in kin kiyarda ki zauna kin taka dokar Allah tabaraka wata'ala ne da ke da wanda ya ƙi yin sallah ina tsoron kar ku zama ɗaya a gurin Allah saboda kowanne ya taka dokar Allah ne wa tilka hududullahi waɗannan iyakokin Allah ne inji Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wa man yata'adda hududallahi duk wanda dabi'arsa ce taka dokokin Allah faqad zalama nafsahu to wannan mutum ya zalunci kansa eh, in kika yi kin zalunci kanki ne in kika ce sai kin fita kin zalunci kanki ne in kace ta fita ka zalunci kanka ne kar ka tsamanin ka zalunce ta ne domin karshen sakamakon zaka biyo zaka yi ciko a gaban Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ce za ta rabi ka sani ba kai mai gida da ake magana da ke. la'alla ya hudu to ba da zalika amura ba mamaki Allah ya samar da wani al'amari bayan wannan E, kin san me yasa rigima ta faru tsakanin gidan mijinki kin san me yasa har kai ga matsayin aka yi terminating appointment ɗinki na gidan mijinki ya ba ki certificate ɗin sallama a gidan mijin so ne sai ce ki zauna ki zama idda zaman iddan nan abun nan saki ɗaya ne ko saki biyu ake man zaman idda to in kina da hankali sai ki gyara mura da kyau ki nemi kyakkyawan mu'amala da shi ta eh, san wasu matan haƙuri ake da su eh, Ƙazamai ne to da ko eh ne to da last ka gama ce don ta aihu ɗaya ko biyu sai da koma ainihin kawai filan jami da koma wata kwatami kwatami kawai aihuwa ɗaya ko biyu ta gama lalacewa ta gama tsufa karfi da ne sai ka dauka a shekara 57 amma mutum shekara 21 ko da yugo da uku ba ta gama tsohuwar da kanta ta gama lalata kanta ta gama kaza da kaza da kaza da kaza da kuma shi miji nan ya fita waje ya ga wasu wanda sun fi da tsufa amma sun gyara kansu sun yi dirasin kansu sun ainihin sun fito wal abubuwa ne kamata ya gansu a waje ita kuma wannan karamar yarinya ne ta ta ɓata rayuwarta a wanzar da wani kazanta take takan ci mutuncin mace sama da yadda muni ke cin mutuncin mace kazanta takan sa a tsani mace sama da yadda muni kan sa a tsani ta akwai matar da daga ne da nake mata kallon mummuna amma in kai mu'amala da ita yadda suke da tsari a gidanta suke da tsafta a gidanta suke da kwalliya a gidanta sai ka nemi ainihin zama mata zama aurenka sama da wata kyakkyawar da ke kallonta saboda wancan ɗin ƙazama ce Daga wata matan ta wanka so daya yi ya isa sai gobe kuma Allah kai sai ribin Allah kai abin da su malaman sociology suke cewa ilimin nafs suke cewa asalin mutum da suke kan kanta yadda ya kamata saboda yanayin jikinka bai da kwari da kuma quality kamar jikin ɗan namiji yana buƙatar tsafta akai akai akai da zuba ya dan mace ba za ta fara bumi za ta fara tsani to abin da ake nema a gare ta ta zama akalla akalla za ta yi wanka sau uku a yi to wannan ba za ta yi mata kazawa ba kenan amma tana sun ta zama ta haura to san samu ta yi wanka suka ce sau biyar a yi da safi ta yi wanka da rana ta yi wanka da yamma ta yi wanka in ta gaba abinci ta yi wanka in ta zo kwanciya ta yi wanka to amma in wannan bai faru ba to kadde mace sai wanka ƙasa da sau uku a yi ƙazan ta kallara ta aure ne, ba kusa ba mata mace ba ta iya kwalliya ba ba ta san me wani yin tufafi za ta sami jin da safa ba da rana ba ta sani ba da yamma ba ta sani ba lokacin bacci ba ta san wani yin tufafi za ta sami jinta ba mace da je kwanciya ɗakin mijinta da a tafa a jikinta wannan baka da ta da faskare ba saboda ka, ki gyara da kyau ki kwalliya ki sanya ainihin dan kwalinki ki gogoro ya kalli gaba gabas mazo arewa 75 degrees a ajiye a kanki da wannan ake dauke hankalin miji insha Allah kare la tadri Allah ce baka sani ba da aka ce ta zauna a gidanka din nan in kuka daidaita kai da ita magana ta riga ta kare amma in ka bari ta koma gidansu ka je kana nema kawun da ce a ai ni da mamiji da naki na san kaza kaza kaza ba za ka tashi komawa ba ai ta buga rigima amma in tana gida sai dai ka gaya musu cewa an yi saki amma ga tana da suna a gida za ta yi idda a gida in abubuwa su ka kaga ya guda ne da kamata shi ke magana ta da ta kare sai a zo tattauna ka baka bayanin ta koma gidan gidan gidan aure ya dawo kuma ka gaya iyayen da sauransu cewa ka dawo da ita kamar da bayani zai zo gobe insha Allah kare saboda haka la tadri baka sani bane Allah tabaraka wa ta'ala la'alla Allah ba mamaki Allah tabaraka wata'ala ya hudithu ba'da zalika amra ya samar da wani al'amari bayan wannan al'amarin soyayya al'amarin jin daɗi al'amarin kwanciyar hankali yadda ya kamata a bayan wannan don wata wata kila iyata ba sai wata fada bane sai da aka sake ta suka ji an sake ta to sai suka turo kawun ta yazo mata fada yazo ja mata kunne ko suka turo wani wanda yazo su magiya da su mage ta sai aka mata sai ta kama da jarin kafureto to kaga sai ga abubuwa su da ma yadda ya kamata Allah ya taimake mu abin da kuka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai wanda mu kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bayna wa bayna ma'asi ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تسعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته